الله الجميل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. لا الله السلام عليكم ورحمة الله. بارك بركة مرتبة أو أن يمشي الجمعة أو أن يداتي داهوتو دوات رمضان أو أن الشكالة تدبو تدري هدو لأشرين لأكو باهي رمضان وصلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na takwas ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratul bakara wa yuqulna lil malaikati isjudu li adam haka ne ko fa illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin amma za mu sake maimaita ta saboda dangantakar zance da ke tsakaninta da ayoyin da ke bayanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بينت وإذ قلنا للملائكة ثم لوكة دمك سيد ملائكو اسجدوا لآدم. ويسجد لأن آدم عليه السلام. fasajadu gaba ɗayan mala'iku sai suka yi sujuda illa iblis sai iblis ne kadai bai yi ba aba shi ya ki yi sujuda takbara. ya yi girman kai wa kana min alkafirin ya kasance cikin kafirai lafazin kana waɗansu malamai sun fassara shi da sara bi ma'ana sara min alkafirin wato sai ya zama cikin kafirai idan aka ce ya zama kafiri wato yana da ba kafirin bane ba kenan shine abin da suke fassara kaka daidai da fadin Allah ta'ala فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم كان من المدحضين يعني صار من المدحضين waɗansu malamai suka ce lafazin kana yana nan a matsayinsa ma'ana kana min al-kafirin fi ilmin Allah ta'ala ubangiji ta'ala dama san ya gabata cikin ilimin yana da sani sanin cewa iblis kafiri ne ko da a farkon al'amarin sa an ga akwai salaha amma a ƙarshe ga yadda ya zama ya bayyana ga mutane abin nan da ya bayyana ga mutane wannan abin ne sananne a wurin Allah tun kafin bayyana sa ina fatan kun fahimta to malamai suna tattauna a nan gurin dangane da shi iblis a cikin wata zurriya yake eh, yana cikin mala'iku ne ko kuma wata halitta ce zama mala'ika ba hadisi ya tabbata cikin sahihul muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi cewa khuliqatil mala'ikatu min nur mala'iku an halitta daga cikin haske daga haske aka halitta mala'iku shine sinadarin halittar su wa khuliqal jannu min marijin min nar ko an halitta daga wuta sai ce wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum amma annabi adam an halitta daga abinda aka aka riga aka siffanta muku wato abinda Allah ya ba da labari cikin al'kur'ani cewa ya halitta shi ne daga kasa an gane ko ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab wato aslin halitta kenan ta annabi adam alaihi salam to kasancewar haka shi yasa sai malamai suka tattaunawa shin iblis yana cikin mala'iku ne don gashi annan an ce qulna lil mala'ika usjudu li adam fasajadu illa iblis sai aka yi istisna iblis daga cikin mala'iku sai zan to shine al-mustasna mala'iku kuma al-mustasna minhu to wannan sai sa waɗansu malamai suke lissafa shi cikin aljanna cikin mala'iku cewa shi ma dai mala'ika ne an bayin da ko waɗansu malamai suka ce ba mala'ika bane ba shi aljani ne saboda suratul kafir ta da bayani fa sajadu illa iblisa kana min aljinni fa fataqa an amri rabbih أفتتخذوا له وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين cewa الإمام maganganun guda biyu ba مغنغنون cin karo da juna. waɗanda suka ce yana cikin mala'iku sifarsa suka kalla huwa min al-mala'ikati bi suratihi waɗanda suka ce yana cikin aljanu sinadarin halitta suka kalla huwa min al-jinni bi maddatihi wa asli khalqatihi an gane ko asalin sinadarin halitta sa daga abin da aka halitta aljanu aka halitta asalin surarsa ko sufar jikinsa da gangan jikinsa irin na mala'ika saboda ba sun kaba da juna inda ibn al-qayyim idan an hada maganganun guda biyu wannan malaman tan bangaren so kalla wannan malaman tan bangaren so kalla ina fata an fahimta illa iblis aba wa takbara wa kana min al-kafirin wato sai girman kai bai da ba dan haka ya kasance daga cikin kafir Allah ya وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu hurairah Allah ya kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khalaqa Allah adama wa tuluhu 60 zira'an ubangiji ta'ala ya halitta annabi adam yana dogo mai tsawon zira'i 60 ثم قال صلى يتي دتي اذهب فسلم على اولئك الملائكه تفي ga wani adadi na mala'iku can ka je kai musu sallama fastami ma naka. ka saurari wata irin gaisuwa za su yi maka wannan abin da za su gaishe ka da shi tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika shine abin da za ku gaisar da juna kai da zurriyarka fa kana sai annabi adam ya tafi ce assalamu alaikum yace da mala'iku kenan assalamu alaikum fa qalu sai mala'iku suka ce assalamu alayka wa rahmatullahi manzo Allah ce fa zaduhu wa rahmatullahi sai suka kara masa kalmar wa rahmatullahi fa kullu man yadkhulu aljanna ala surati adam manzo Allah ce duk wanda zai shiga aljanna to zai shiga ne a siffar da aka halitta annabi adam akai tsawon su zura'i 60 falam yazal al khalq yanqusu hatta al an amma tun daga kan annabi adam zuwa yau halitta kuma ake rage ta ake rage tsawon ta har ya zuwa yau ma'ana mu dinnan yanzu idan an katanta da wani karni da suka wuce baya sun fi da girman jiki ko tsawo wanda za su zo nan gaba mu ko mun fi su har za a je kuma a samu wadansu nan gaba sun zo kuma can suna kasan ka wannan hadisi ya fi nuna cikin sahih bukhari da muslim babban abin da wannan ke nuna mana wato alaka tsakanin wannan hadisi da fadin Allah ta'ala wa qul ya adam muka ce ya annabi adam uskun anta wa zawjuka Janna an ce masa ya shiga aljanna daidai lokacin yana mai tsawon zira'i 60 kamar haka mu kuma insha Allah za a ce mu shiga aljanna muna masu tsawon zira'i ya adam ya kai adam uskun anta wa zawjuka Janna je ka zauna cikin aljanna kai da matarka wa kula minha kuti daga cikin al'amuran da ke cikinta na dukkan dangin abinci ko abin sha ko abin marmari ragadan yalwatacce wanda babu kunci a tattare da shi haisu shi ituma irin yadda duka ga dama wala taqraba hadhihi shajara amma kar ku kusaci wannan itaciyar hadhihi shajara sai aka nuna wata itaciya to wajen tantance wata itaciya ce wannan malamai suka maganganu har guda shida kowace magana cikin guda shida nan ba wanda take da nassin da yake karfafa ta ba abin da ya inganta cikin alqur'ani babu abin da ya inganta na hadisin manzon Allah da ya bayyana sunan wannan itaciyar cewa inabi ne cewa goruba ce cewa dabino ne cewa kanya ce dinya ce babu wani abin da ya bayyana ta Da haka duk wani suna da za a baiwa wannan itaciya ya zanto rajman bil ghaib ne lalibe ne cikin duhu ba nasu ne tabbatar da su ba illa Allah ya so mu san wata irin itaciya ce da ya bayyana mana ita wala taqrabu hadhihi shajara kada ku kasance wannan bishiya ka takuna min az-zalimin sai ku kasance cikin az ku biyu kai da matar ka din sallatin لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى استسقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فأذلهم الشيطان سيكي لن يكركتر بسو هو يذكر بسو أنها قبل الجنة فأخرجهما مما كان فيه يفتد سودة أبين دكتور كسن شيء أتكنسا نلئمة da amfanuwa da abin da ke cikin aljanna wa qulna Allah ce sai muka ce ihbitu to ku sauka da kai annabi adam da matarka da kuma iblis din ko kuma kai annabi adam da matarka da zurriyar da za ku haifa nan baya ku sauka daga cikin aljanna din ba'dukum li ba'din adu sashin ku zai zanto abin abokin adawa ga sashi walakum fil ardi mustaqarrun kuna da dan wani wurin zama matabbaci a cikin ƙasa wa mata'un da kuma dan jin daɗi cikin ƙasa din ilahiyin zuwa wani lokaci kai dajji shine ajalin da aka yanke wa kowanne shekarun da zai da watannin da zai akai an fahimta ko wato iblis ya fitar da su to wata hanya iblis ya fitar da su hanya ce ta yaudara hanya ta abin nan ta ta ta gururi kamar yadda suratul araf ta babu labari domin har ran tsaye musu wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin a cikin nan gurin ibn al-qayyim ke cewa ya karfafa musu zance har da nau'in karfafa zance guda biyar na farko al-qasam rantsuwa wa qasamahuma na biyu inna wanda ya bude jumla din da ita na uku kasancewar jumla din jumla ce ismiya inni lakuma lamin an-nasihin na hudu wajen an-nasihin sai kawo ismul fa'il a madadin ya kawo fi'ili wanda ismul fa'il ya fi nuna lazumi saboda fi'ili da ka ce kama da ka ce qa'imun gara ka ce qa'imun ya fi cikakken ma'ana sama da ka ce kama wato akwai mutu tsakanin kama zaidun da zaidun qa'imun kenan wato sannan kuma abu na hudu kenan ko na biyar da sai ya gabat aka gabatar da aljaru wal majrur wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin a madadin lamina nasihin lakuma sannan kuma wani karin abin da din aka shigar da lam ta taukidi a cikin khabar din zanta lamina nasihin to kaga anan gurin ka samu mutum a cikin aljanna ya maka irin wannan rantsuwar kana da hujjar da za ka kare kashi a cikin aljanna ka gai ta ka da hujjar da za ka kare kashi saboda haka abin da yau da annabi adam da shi kenan shi bai tsammanin a wannan lokacin ba taɓa samun wani mutumin banza ba bai taɓa tsammanin wani zai rantsi da Allah kan kariya ba sannan kuma ibnu taymiya ya saki baki ya saki baki wata mafita yace wato muqarana yayi tsakanin maslaha da mafsada lallai akwai mafsada cikin saba umarnin ubangiji da yake la ta karaba hadin shajara amma kuma akwai maslaha a cikin cin wannan itaciyar in an ba abin da iblis zai faɗa masa da yake hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kana so in nuna maka wata itaciya ta dawwama wanda duk wanda yaci zai zama dawwamin ba mutuwa wa mulkin la yabla da wani mulki zama na dindindin to kaga anan gurin ga mafsada shine saba umarnin Allah nan ga maslaha shine kuludi cikin ni'imar ubangiji sai rinjayar da bangaren maslaha ala al-mafsada wa qatamahuma inni lakum wala min nas allati fadallahuma bi gurur sai rutse su da dadin zance karshe sai suka sai itaciyar su biyu da annabi adam da matarsa hawa fa akala min ha wa dadlahuma sawatuhuma wa tafiqa yakfani alaihima min warqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa qul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin ubangiji ta ala ya faɗakar da shi ba na hana ku wannan bishiya ba kai da matarka ba na ce karfin kaza ba na ce karfin kaza ba to sa'ilin nan kuma sai ya sake dawowa cikin halin da ya samu ya samu cikin nadama wato na abin da ya faru gare shi to daga lokacin sai suka rinka roƙon ubangiji qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna al khasirin ya ubangiji mun zalunta kawunan mu idan ba ka gafarta mana ba in baka jikan mu da rahama gare mu ba to lalle za mu kasance cikin wato tababbu shine nan Allah ya fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim annabi adam sai ya karbo dan kalmomi daga wurin ubangijinsa wanda ya amfani da su wajen istighfari fataba alayhi wato sai Allah ya karbi tubansa innahu huwa tawwabur rahim lalle sai Allah mai karban tuba ne wannan kalmomi da ya karba su ne can da muka karanto cikin suratul araf qala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فأبين تنبأ أنا أقول annabi adam da matarsa aka hana cin wannan bishiya aka ce wala ta kara ba ta ga alifu tasliya kuma su biyu sai din yau da har suka ci wa qasamahuma inni lakuma la min an bi kuma su بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين معنى هذا دو ألف التسمية تاممي كما سوبي سكي استغفاري قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amma ta ne haka sai Allah ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi ba ta maganar hawa ba ce fatalaqa adamu wa hawa min rabbihima kalimatin fataba alayhi ma ta ji ba ta haka ma'ana an ka kutuban su kenan ita ba ta kutubanta ba shi malamai suka bada ansar cewa dukkan su an karɓi su amma a nan gurin karshen kissar a nan ya dace da mabudin kissar cikin mabudin kissar abinda Allah ya ce wa qulna ya adamu kaga shi kada ka kira uskun anta sannan ka ce wa zawjuka aljanna tana biye da cikin. kenan to san gurin ma fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi nan ma tana biye da cikin. kenan ko ba faɗa ba tana biye da cikin ko ba faɗa ina fata an fahimta to kuma akwai wani abin tambaya karkashin ayar an ce da yake shiga cikin aljanna ya ci daga duk abin da ke cikin shi da matarsa in banda ita ta guda daya karshe shi dan yazo ya fitar da su fa zallahu shaytanu fa akhraja ma mimma kana fi har Allah ke ihdudu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila ila hin an gane ko zai sake wani da makal maka hidu guda faɗi ta sannan zai faɗi iskalin Allah ce kullu hajju to kullu hajju min jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن اهبطوا من آدم أما كسيكو سوككو دوكا غباء دينكو إنما malamai suka ce ihbitu mutum uku zuwa abin ya sama kenan ya tafi annaba adam da hawa da kuma iblis waɗansu kuma suka ce a lafazin da annaba adam da hawa wa ake amma an ce ihbitu dan girmama su sai aka ba su lamirin jam'i bayan ko su biyu ne suka ce a ana kaddara abin da za su samu na zurriya a ban kasa bayan sun sauka da haka aka ce ihbitu minha ku sauka daga cikin aljanna jami'an gaba ɗayan ku fa imma ya'tiyannakum minni huda idan shiriya ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya to dukan wanda ya bi shiriya ta fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu jin tsoro ta tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba na kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirce kuma suka karanta ayoyin mu ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawoma a cikin ta Allah ya tsare mu to anan abin da nake so in kawo shine maganar aljanna da aka ce annabi adam ya shiga ciki kuma karshe aka ce ya fita daga ciki wata aljanna ce wannan sai ita ce aljannan nan da aka yi alkawalinta ga mummunai cewa dukkan wanda ya aike nagari zai shiga masalul jannati allati wa'ida almuttaqun ita ce wannan aljannar ko kuma dai wata aljanna ce daban wadda ba wadda aka alƙawarin ta ga masu takawa ba anan sai malamai suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce kai wannan aljannar ta duniya ce domin aljannar lahira idan an shiga ba a fita la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin in an shiga ba a fita yaya za a yi kuma annabi adam ya shiga fita wannan ya nuna ba ita ce ta lahira din sannan aljannar lahira sai an yi aiki da ibada a shiga bayan mutane sun shiga za a ce za an bi makami ya malun shi ko annabi adam bai riga ya aikin kuma bayan an shigar da shi ciki Allah ya nuna ba aljannar gidan lahira ba ce ba sannan kaza sannan kaza suka ta kirgo abubuwa da dama na iskalat suka ce sannan aljannan nan ta gidan ta lahira wadda aka yi alkawarin ta ga mummunai a sama take ba a ƙasa take ba mun ko gani ta karkashin nasi an halitta annabi adam daga cikin ƙasa hadisi ma ya tabbata cikin wato na cikin at-tabaqat na ibnu sa'ad cewa wa daga dukkan nau'ikan kasa ne aka halitta annabi adam yankin da yake fari da yankin da yake baki yankin da yake mai karfi sai yasa ƴaƴansa ma suka zama haka wani fari wani baki wani ja wani wankan tarwata wani jarumi wani rago in ka ga rago wato wanda aka halitta daga sahara sahara ke mai karfi duta duta ke da kowa haka ba annabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce ma'ana yadda ɗabi'ar ƙasa take haka ɗabi'ar ƴan adam din da ke kanta take suka ce to ya tabbata abinda aka halicci annabi adam kenan daga cikin ƙasa ba mu ga wani nasi ba da yace an ɗauke shi daga ƙasa an kai shi sama in ko da har an ɗauke shi daga ƙasa an kai shi sama cikin aljanna sama to da wannan yana cikin babbar ni'imar da ya kamata a ambace ta cikin jerin ne'imomin da Allah ya masa wannan shine hujjar su da waɗansu dalilai masu yawa da suke kawowa waɗansu malaman suka ce a a gaskiya aljanna da aka shigar da shi ita ce wancan aljanna maganar ku cewa wato ainihin wai bai yi aiki ba an shigar da ita Allah madaukakin sarki ba fa'alun da mai yuridu bane ba zai shigar da wanda bai aiki ba ya ga dama ya ga dama ya shigar da shi to ko me yake da ku lokaci haka amma kun ce ya ne ya dace fa talqa da wa rabbi fata ba alaihi innahu huwa tawwabur rahim ma'ana dai zai iya shiga cikin ta ko da bai yi aiki ba a takaice da maganganu ne masu tsarin yawa ibn al-qayyim ya tattara waɗannan maganganu guda biyu tare da dalilan cikin littafin miftahu daris sa'ada da kuma littafin hadil arwah ila bilad al-afra to amma da shaykhul islam ibn taymiya yake cewa shi dai a iyakacin sanin sa bai san wani magabaci ba cikin salaf ahlus sunnati wal jama'a da yake inkarin cewa ba aljannar nan ta samar wadda aka tanadan wa mamune ce aka shigar da annabi adam ba yace duk wanda ka ce wata aljanna ce a ƙasa ko a indiya ko a Damascus ko a ina ne wata aljanna duniya ce mulhidi ne Sheikhul Islam ya ya kafa tarihi kan wannan kwarai da gaske amma ba haka ba ko magabata wadansu daga cikin suka yi magana sai dai makura a ce wata magana ta fi wannan karfi duk dai wanda yake so ya more ya ga dalilan bangalori guda biyu ya koma wadansu da suka sai da na ambata hadal arwah ila bilad al afrah ko kuma miftahu dar sa'ada kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون lalle dukkan waɗanda suka kafirta suka kare ta ayoyin mu irin waɗannan su ne ma'abuta wuta kuma suna masu dawama a cikin ta Allah tsare يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون يا بني إسرائيل يا كل ذرية جدي إسرائيل لفظ إسرائيل إنا نكون عبد الله باوان الله wato ya ku zurriyar gidan bawan Allah shine annabi yaqub alaihi salam nan kira ne zuwa ga yahudu kira ne zuwa ga nasara domin suna dangantuwa zuwa ga wato ainihin gidan yaqub alaihi salam ya ku banu isra'il udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda na da ita kanku wa awfu bi ahdi kuma ku cika alkawalina ku bi ahdikum ni ba zan cika muku alkawalina ku cika alkawalin da kuka yi min ni kuma zan cika muku alkawalin ku da nayi muku wa iyaya ya zuwa gare ni kadai farhabuni ku ji tsoro na kar ku ji tsoron wani tare da ni wato kira ne zuwa ga zurriyar gidan yaqub su tuna ni'imomin da Allah madaukakin sarki musu ni'imomin da Allah ya musu ko suna da yawa kamar yadda bayanin waɗansu daga cikin su zai zo nan gaba a cikin wannan sura waɗansu kuma cikin suratul ma'ida waɗansu kuma cikin waɗansu surorin daban kamar suratul araf da sauransu ubangiji ta Allah ya sa girgije ya musu ilwa ubangiji ta Allah ya bubbugar musu da ruwa daga cikin dutse ubangiji ta Allah ya tsirar da su daga sharrin fir'auna da makircin da fir'auna ya kulla musu ya yi musu kaza ya musu kaza wannan dukkan su da imani kuma sannan Allah ya zabi annaba da yawa daga cikin su iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin wannan duk ni'ima ce da Allah ya musu sai Allah yake so su tuna wannan ni'imar dan su gode miki gode miki kuma shine su bauta ta masa shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba sun yi godiya kenan bisa ga wannan ni'ima da ya musu shine ukuru ni'imati allati an'amtu alaikum anan gura aka ce bambanci kenan tsakanin al'umma da suka wuce baya da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su an ce su tuna ni'imar Allah don hakan ya jagorance su wajen bautata mu Allah din mu kuma sai Allah ce fazkuruni azkurkum ba ku tuna ni'ima ta ba ku tuna ni kai tsi washkuruni wala takfuru wato kaga wannan na nuna falalan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan al'ummomin da suka wuce baya اذكروا نعمتي التي alal alamin kuma lalle على العالمين كما للي واوفوا بعهدك واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم ku cika alkawali na bi kuma in cika muku nawa menene alkawalin da Allah ya musu suna abin da ya faɗa cikin suratul maida la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqrabtumullaha qardan hasana ba shine alkawalin ba bayar da sallah bayar da zakka imani da Allah taimako da'a ya imani da manzannin Allah karfafa su har isar da sakon da Allah ya turo su da shi sannan kuma baiwa Allah kyakkyawan rance shine sadaka ciyarwa taimaka mu gajiyayyu abinda Allah ce shi kenan in har sun yi wannan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil shine aufu bi ahdi um bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abinda na saukar cikin littafina musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskata abin da yake tare da ku alqur'ani bai tukaro da kuka zo da shi ba a'a ya karfafa abinda da kuka zo da shi ne abin da yake da ku na littafin da hannunku wala takunu awwala kafirin bi kada ku kasance farkon wanda zai kafirce wa alqur'ani wala rubi bi ayati thamanan qalila sannan kada ku musanya ayoyina da wani dan kankanin farashi na gidan duniya da za ku samu ma'ana kada ku ɓoye wani hukunci da na saukar dan wani abu da za a baku na rayuwar duniya wani kuɗi da mai kuɗi zai baku wani kuɗi da mai mulki zai baku wata kwangila da mai mulki zai baka wani kuɗi da attajiri zai baka ya sa ka koyi da Shi ne wala tasaru bi ayati tamanan kalila ko kuma kai mai mulki kada ka canja ayoyin Allah na cewa ka adalci cikin mulkin ka da wani ɗan farashi kankani na wani cin hanci da wani azalumi zai baka ka san ga yadda ya kamata ka yi hukunci bisa da gaskiya amma sai ka ɓoye wannan hukuncin na gaskiya dan dan wani abin da zaka samu na gidan duniya wanda bai taka kara ba wannan ya kare duk wanda ya shafi kowa ta shafi malamai ta shafi masu mulki ba yi malamai kadai ta shafa ba duk da cewa faɗin ayar malamai na fitar da waɗansu matsaloli a karkashi kamar na cewa shin ya halatta mai karantar da addini ya karɓi kuɗi malami ne ke karantar da alƙur'ani a makaranta ko yake karantar da wani hadis ko yake karantar da fiqh ya halatta albashi albashi ya karba Qur'ani zai ke karantarwa da hadisi da Allah kuma ce wala tashtaru bi ayati wannan wannan ayar ba ta hukunci ba ya halatta makarantar Allah ya karbi ku musanya ayoyi awai na sun buga kanin farashin da za a Mai menene albashi mai alawan su to sai malamai suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce bai halatta a karɓa ba an gane ko daga cikin sa akwai Abu halifa. waɗansu malamai suka ce ya halatta a karɓa daga cikin sa akwai al salasa da Malik al-Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i da Imam amr ibn anbal Imam Ahlus Sunna wal Jamaa ko wanda suna da dalilan su dalilin Abu halifa. wani sahabi ya karantar da wani cikin ahlus suffa ahlus suffa mutanen da suka yi hijira suka zo suka zo madina wurin manzon Allah ba su da wurin kwana suka dauka na aka bukka da ke kusa da masallaci to ya koyar da shi alqur'ani sai wannan mutumin ya ba shi baka irin na harbi amma madadin koyar da shi ne sai dai tambaye manzon Allah cewa ya halatta in karba gashi na koyar da shi da qur'ani ya bani kaza ya halatta in karba sai manzon Allah ce idan kana so a yi maka abin wuya da shi a ɗaure ka da shi a jefa ka cikin wutar tashin kiyama ka karba sun ko ba ka so to kar ka karba to wani ita ce wanda <laughs> Abu halifa da wanda suka tafi akan wannan maza ne. amma malaman da suka ce ya halatta suka ce ai su ma suna da hadisi inna ahqqa ma akhadtum alayhi ajran kitabullah Allahu manzo Allah yace ai mafi girman abin da za ku iya karban lada akai yayin da ko karanta da mutum shine littafin Allah in kan wani abu ma ya kai lada karban lada littafin Allah ba ta amma dai tafsilin mas'alar maganar ta ne idan ya kasance wajibi ne akan ka karanta suwa sai ka ce ba za ka karantar ba har sai an ba ka kuɗi to wannan ya zama haramu amma idan bai wajaba akan ka karantar ba to ya halatta ka karbi kuɗi wajen karanta suwa yaushe yake zama wajibi akan ka karanta suwa mu dauka sai ɗaya ne a gari ka iya fatiha a garin da ba wanda ya iya fatiha sai kai kuma sun musulunta suna neman wa zai koya musu fatiha su yi sallah sai kace sai an sa maka albashi to ne idan ka karɓa ta haram amma banda kai akwai waɗansu da za su iya karantarwa wani na yi wani ma na yi wani ma na yi ga masu yi nan kyauta kai kuma naka sai kace a'a ni in zan yi karantarwa to za ku hana ni zuwa kasuwa sanadiyar haka sai ku samu albashi wannan ya halatta ya karba albashi ba wanda ya tsaya na cikin musulunci ina fata an fahimta malaman da suke wannan bayani har suke cewa kuɗin da ka karɓa ba na karantar da alqur'ani ne na lokacin ka ne awannin ka da aka kwace ma wanda da ka je gona za ka yi noma da su da ka je aikin kamfani za ka yi laburanci da ka je kasuwa za ka yi koda da ko ne sai aka ɗauke wannan a wannan tun daga takwas da safe har zuwa karfe biyu na azahar to kudin wannan a wannan ne aka biya amma kudin karanta da Qur'ani wai sai ga ka babu shi a duniya da an kyale ka da ka je ka nemo abincin kanka da iyalinka amma sai aka dauke ma lokaci awa biyar awa shida awa bakwai ko sama da haka dan gurin kai ma dole a kula da rayuwarka yau dan yadda zaka ka ka ciyar da iyalinka ka ci abinci domin ka samu karfin karanta ko to wannan ita ce matsala mafi wannan wato wannan zance shine zance mafi inganci ina fata an fahimta cikin dukkan maganganun malamai suka in kuka duba cikin eh, eh, tafsirin ibnu kasir za ku gane in kuka duba cikin tafsirin qurtubi za ku gane da sauran dalil tafan tafsiri da suke wasa azance karkashin wannan aya wala tastaru bi ayati samanan qalida wato karku musanya ayoyi na da wani dan farashin kankani na duniya wa iya ya fattaqun kuma wato gare ni za ku yi bauta shi yasa a farkon musulunci ko da sai Abubakar Siddiq lokacin da aka masa mubaya'a a matsayin shine halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wuce abin da zai tsaya yake nan limanci na juma'a limanci na idi limanci na kasu salawati fatawa jihadi tura rundunar yaƙi zuwa gari kaza zuwa gari kaza zuwa gari kaza kafin haka ga cikin ɗan kasuwa ne ana gama a sai a ga ya tafi zafi kasuwa ka za a kasuwa ki wani ce da iyalin gidana zai suka ce tsaye idan ka tafi kasuwa kuma ina maganar shugabanci wa zai wa al'ummar tunani ya tsara yadda za a gudanar da gwamnatin musulunci din ni sai sun san ko ni kan ba rago bane ba ina da kasuwancin da ya ike ni in ciyar da gidana da komai da komai sai aka tattauna aka ce a ware masa wani abu cikin dukiyar musulunci wanda zai ije shi hidimar gidansa da na iyalinsa da yake siyarwa. shi kuma kare je kasuwa dan ya tsaya yayi limanci yayi idi yayi fatawa yayi juma'a yayi jihadi yayi karantar yayi wa'azi yayi menene sahabbai suka wannan ijma'in aka tara masa shi kuma ya fasa zuwa kasuwa daga wannan lokaci ya halatta kuma halatta ba to haka aka dukkan halifofin baya da suka tafi ba don haka aka yi sai ina fata an fahimta har ma halifofin da suka so ilimi ya yaɗu a kasashen su yadda suka rika yi shine kowane gari da yake da babban masallaci ko wani adadi na masallatai sai su samu wani malamin hadisi ya ce je ka masallacin unguwa kaza wani malamin qur'ani je ka masallacin unguwa kaza wani masallacin fiqh je ka masallacin unguwa kaza ku je ku zauna tun daga sata har yamma aikin ku karantar da duk wanda ya zo neman ilimi ko kuma daga baitul malin musulunci ne za a baku abin da za ku ci ku sha ko da iyalin da haka ilimi ya rayu in yau ma da za a yi haka da ilimi zai rayu ilimin addini amma in ba za a yi haka ba aka kyale mu da malaman fi sabilillah to su ma za su mana karatu fi sabilillah yau malamin fi sabilillah ne wanda baya da salari malamin allo ne kowa ya haifi yara abin da ya iya haihuwar amma shi bai iya karantarwa ba sai ya zo ya iya kawo malamin shi kuma ya tafi mai gona ya tafi mai kiwo ya tafi wanda zai tafi kasuwa ya tafi shi ko malam ya tsaya tun da safe har yamma yana karantar da su yana karantar da su fi nai. to kaga za a yi karatun fi shi ne ranar da duk yayi ya ga dama yayi ranar da ya ga dama ya ki ko ba na fi sabilillah bane ba malamin fi sabilillah ranar da duk bai zo makaranta ba kana da hujjar ka tambaye shi fi sabilillah in yayi latin zuwa kana da hujjar ka tambaye shi abin fi sabilillah yana tambaya ka kyale nuna ina ga dama ina ga dama yake zuwa in kana son malami ya zo yadda dai za ku biya a karantar da yanku english a karantar da su mathematics a karantar da su physics a karantar da su duk waye da kuke so to shi ma malamin da zai karantar da qur'ani ya karantar da hadisi sai ku bashi albashi ku sa masa albashi da zai wadatar da shi ya zauna ya karantar da yayanku cikin mutunci ai karatu baya yin kima in ya kasance ga dalibi ta ta malami kyau ba zai yi kima ba dan wannan da rigarsa ta ta malamin sa kyau zai fatan ya zama malamin sa ba zai taɓa fatan ya zama malamin sa ba dan ya ga malamin sa a kasance to yadda mutanen mu suke kenan ba sa kimanta ilimi sai su dauka cewa ai idan ka riga ka haifa da kana da ƴaƴa kana da dukiya kana da menene sai ka je cikin gari ka samu wani aran ma sai ka baji ko ka zama su kike irin ka zuwa yana karantar da ƴaƴanka a eh ya zo ya zo na bawan Allah yana jin su bai sai wa yaran tsawa su fito ba yara sun zo kana karantar da su alhakuma ta kasu kuna jifan ka da wainar kwai ko dankalin turawa dan girman Allah na zaya mutum kaga ba za a yi abin kirki ba wallahi ba za a yi karatu ba da irin wannan tsarin idan za mu yi tsari sai mu yi tsarin da ya'yanmu za su yi karatu kullum abin da nake cewa tsarin tarbiyya yana da kyau ya kasance mutane guda biyar a unguwa ko su bakwai su haɗu su gina aji ɗaya sai su samu malami sai wannan ya turo ɗansa wannan ya turo ɗansa malamin ya zo ya samu yaran a aji kowane yaro da amma idan yaro a garejin gidansa kana karantar da shi babu yadda za a yi rashin kunya ka dake shi da ka dake shi kara mahaifinsa za ta leko malamin yayi to ai sai a rinka bin sa hankali yaro ba lallashin sa ake ba ko malam bai sai ce ba haka bane to kaga anan gurin ka rufe zarbiyan danka tun daga nan gurin amma ka kyale ce je makaranta ya zama da waɗanda suka fi karfin shi ci zalunsa sai ma in ya fi karfin wadansu ya ranko shi su ci zalunsu da haka ake koyon rayuwa ko ba haka ba amma idan ya zauna a gida da jiki sai mahaifiyarsa da an dan taba shi kara mahaifiyarsa ta leko ba da za a iya zama mutum jarumi wata wata rana ana nan sai ka zo ka mutu ka bar shi kafin ya zama mutum sai kuma ka je hukunci cikin society sai ya rasa yadda zai yi saboda bai saba ba ba ko ne ki a jiya ɗaya ta da safe ne za a tura direba ya kai shi makaranta ta kuɗi daga can wurin direba ya dauko shi bai san kowa ba akan titi daga nan sai gida ana zuwa an buɗe gida mai kasuwar katanga ga karnuka an rufe direban ya shiga mota ta shiga yara na waje kuma talakawa suna waje bai san da ake ciki ba duk ranar da ya shiga cikin talakawa sai ya koyi rayuwa daga nan amma ka kyale ke makaranta da su ta kuɗi shi ma ko da makarantar ta kace ka yi ta daga waje wadda ba ta cikin gidanka sai ka kira ƴaƴan talaka da ƴaƴan makwata da ƴaƴan waye ka biya malamin sai ka samu lada mai yawa inda za a ba ka ladan karantar da danka yanzu karantar da ƴaƴan unguwa gaba daya kuma dan kaɗan sai saba a ci zalin ya ci zalin wani a taka shi ya taka ya gumurzu da rayuwa sai ya zama mutum amma idan ba haka ba sai ya tashi wai alan kosa da ba wace ke cewa an ce alan kosa ga kwai yace a dafe a bare wato dan rawanci ke to Allah fahimtar da mu kuma yanzu abin da sa ga karatun allo ya lalace shine saboda wato ba a yin karatu irin na da saboda malaman ba a ba su tikima wani malami da cikin makarantar allo da yake da albashi ko da alawan a local government ko a state government duk budget da za a yi na ministry of education bai tafi malamin allo ba dan shi abin da yake ba education bane ba ko ko mun musulmi ne duk budget din da za a yi ko a local government ko a ko abin nan bai shafi makarantun islamiyya nawa ba da ake karantar da bariwa biba ko al-arabiyatu jadida fi Najeriya ko fiqh ko arba'un hadith dan wannan baya cikin ma'anar education a wurin su wai mu musulmi ne ba to alhamdulillah an fara samun wadansu jihohin da wadansu kananan hukumomin sama sama da ana an fara yi wannan fatan mu ubangiji ta Allah ya karfafe su a fahimci wannan amma wallahi duk yadda za mu yi zurfi cikin ilimin boko in babu tarbiyar addini ba za mu ci nasara ba ba za mu taɓa cin nasara ba yanzu abin da ya kai amerika kololuwa kenan sannan ya ratsa su da kasa amerika bayan ta kai kololuwa ta kai kimma masu technology a duniya da ci gaban da komai da fasaha da komai yanzu ta dawo babu kasar da take fama da taɓarɓarewar tarbiyya da rashin mutunci da rashin kunya irin ta duk mata uku da za gani mata hudu da za gani akan titi biyu daga cikin su an taɓe musu fyaɗe wannan fa da kansu suka rubuta wannan report din a makarantu kuwa daga shan kwaya sai tade sai harbe harbe sai rashin kunya sai rashin mutunci saboda ilimi ake karantarwa tsantsa ba tare da tarbiyyar addini ba babu qala lahu babu qala rasulullahi ko kuma an ci gaba kenan to sai an yi nisa sai a gafe ci gaban mai hakari jiya aka yi yana ta kare zurfi sai na cewa ya ci gaba to sai yanzu ne suka fara cewa ya kamata a gyara tarbiyya ilimi kadai ba tarbiyya ba zai yi ba habara din mu civilization din mu matukar babu addini a cikin sa to ba zai gyaru ba yanda kan suke cewa haka har aka ce ya kamata a rabe makarantu na maza daban na mata daban a daina hada balagai maza da mata a makaranta daya bush din nan da yafi kowa rashin mutunci yau a duniya shine zai zai ware kuɗi dukkan wata makaranta ko wani state din da suka yi da a policy na education din su za su ware tsakanin maza da mata za a ƙara musu kuɗi a budget din ilimin su in za su ware makarantun maza da makarantun mata da daidai lokacin da mu yanzu a nan gurin yan kan zagin su a cikin gida suke ganin haka kauyanci ne ko ci baya ne ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فتقون فرقم سنيا آيونا دستان فراشي كان وإياي فتقون قريني ليك ديكو تسولونا ولا تلبسوا الحق بالباطل كركو سوطا يكاليا دقتيا وتكتم الحق kada ku ɓoye gaskiya ɗin wa taktumul haka ai wala taktumul haka kenan kada ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna alhalin cikin sani ahlul kitab ake watsawa kar su taku da ƙarya da gaskiya domin cikin littafin su akwai wani bangare na gaskiya sannan akwai ƙarya da yawa da suka taku da shi Allah ke musu tsawa hakan bai dace ba ku faɗi gaskiya kadai kar ku garwaya ta da ƙarya kar kuma ku koyi gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna cikin sani ثلاثين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تحسنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وبنك جيت وأقيموا الصلاة كتير صلى وآتوا الزكاة كم كباية الزكاة واركعوا مع الراكعين ku yi ruku'i tare da masu ruku'i imam al-qurtubi yace ma'a taqtadul jam'iyya wato tana nuna tare suke da juna wato wannan aya ce da malamai ke kafa hujja da ita wajen wajibcin sallar jam'i dan Allah ce warka'u ma'a raqi ku yi ruku'i tare da masu ruku'i mas'ala ce dai da aka yi sabani waɗansu malamai suna ganin sunna ce muakkada waɗansu malamai suna ganin mutahabbi ne waɗansu malamai suna ganin wajibi ce zance mafi inganci sallar jam'i wajibi ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin muslim saboda kiris wata rana in umarci ayi kiran sallah in sa ayi ikama in umarci wani ya wuce gaba ya limanci ne kuma in fita daga masallaci in bi gidajen waɗanda ba sa halartar jam'i in kona gidajen tare da abin da ke ciki yace abin da ya hana ni yin haka kawai dukiya da kuma mata da yara kanana tunda su ba wajibi bane su je jam'i ba dan haka ba da wata rana haka zan yi in sa wani limanci ne biyan kona gidajen mutanen da ba su halartar jami'a to da Allah manzo Allah zai gorace kona gidan mutane kawai dan sun bar musu haji a sai in sun bar wajibi da haka lallai sallar jami'i wajibi ce bisa ga zance mafi inganci gashi Allah ka yarka'u ma'ar raki'in ku ruku'i tare da masu ruku'i ata'muruna an-nasa bil birr yanzu ku rinka umartar mutane da kyakkyawan al'amari wa tansawna anfusakum ko kuma ku mance da kawunanku ko ku kyale kawunanku domin annisiyan yana zuwa da ma'anar mantuwa yana zuwa da ma'anan attar barin wani abu an gane ku wa antum tatlun al-kitab kuna karanta littafin Allah afala ta'qilun kin ba za ku hankalci cewa abin nan da kuke yi wato ba daidai bane wasta'inu bis sabri was salah ku nemi agajin Allah wajen yin hakuri wajen sallah wato ku nemi taimako wajen cimma bukatunku na duniya taimakon da za ku nema guzurinku wajen cimma bukatunku shine al'amura guda biyu abu na farko hakuri abu na biyu sallah an gane ko waɗannan sukan taimaka mutum wajen cin nasarar ta wajen abin da ya sa gaba a duniya wa innaha lakabiratun illa alal khashiin wa innaha lalle ita sallah Kabiratun. tana da girma tana da nauyi illa alal khashiin sai masu tsoron Allah ne kadai ba sa jin nauyinta allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda yazunnuna suke da yaqini suke da tabbas annahum mulaqu rabbihim cewa su za su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un kuma lalle su yi zuwa gare shi za su koma a ranar tashin kiyama to waɗannan irin su ne ba sa ganin sallah wata abati mai nauyi a gare su daga cikin hadisin da ake kafa hujja da ke wajen halartar sallar jami'a ko hadisin makahon da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya ba shi izini ya zauna a gida kare zo jami'i saboda dalilansa dalili na farko gashi makaho ne na biyu ba da dan jagora dalili na uku ga nisa tsakanin da masallaci sannan dalili na hudu akwai kwadon zago hanyar ba ta da kyau tsakanin gidansa zuwa masallaci manzo Allah ce ka an yafe maka ba sai ka zo jami'i ba har ya tashi ya fi sai manzo Allah ya kirawo shi yace idan ladan yayi kiran sallah a gidanka kana ji yace ina ji sai manzo Allah ce to in ka ji kiran sallah kan dole ka ka zo na kuma kafin amma manzo Allah ce lalle ne sai ka zo tare da cewa makafi a wani wurin ana yafe musu a wajen babin jihadi babu su laisa alal ama harjin wala alal arji harjin wala alal maridi amma a sallan jam'i aka ce in dai yana yana gidan da baya da nesa da masallaci da yawa sai da inda liman zai kiran sallah a masallaci za ka je a gidanka to dole sai ka to kiran sallan da yake wajabta maka halartar jam'i a masallaci shine kiran sallan da aka yi shi ba tare da na'ura ta ɗaukaka sauti ba ba tare da sifika ko amplifier ba inda liman zai zo ya kiran sallah a nan gurin kuma ladan ka yi kiran sallah ladan da yake da sauti na kiran sallah din ta da ko za ka ji daga gidanka to ya zama wajibi ka zo wannan sallah ba a ya tsawa mutum jam'i sai in ana ruwan sama in ana ruwan sama ba dole bane mutum ya je jam'i an gane ko ko kuma ya kasance wato rashin lafiya ko wani dalili daban ko mata wanda su ba wajibi bane zuwa jam'i ko yara kanana wanda ba baligai ba su ba wajibi bane ba in sun je suna da falala yara kanana amma ba wajibi bane akan su to da haka dai lallai ne sallar jam'i wajibi ce jama'a din suka fi da sallar jam'i warka umar zaki ne kenan ayira ta murunan nasu da birri wa da anfusakum wa antum tatluna alkitab tana daga cikin ayoyin da suke nuna zargi ga dukkan mutumin da zai cewa mutane ku yi aikin kirki alhalin shi baya aikin kirki ku daina aikin barna alhalin shi baya daina aikin barna har ɗaya daga cikin sahabbai yace ayoyin nan guda uku ne suka hana ni yi wa mutane wa'azi ko faɗakar aya ta farko a samu an-nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun aya ta biyu ya ayyuhallazina na lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun wato Allah na cewa ya waɗanda suka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba aikatawa ya isa babban abin kyama a wurin Allah ku rinka faɗin abin da ku ba iya aikata aya ta uku shine abin da Annabi Shu'aib ya wa ma an ukhalifakum ilama ma in uridu illa al-islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib yace ba na so in saba muku in je in yi abin da ku na hana ku yi yace to tunda ban cika sharuɗan waɗannan ayoyi guda uku ba ina ne ina faɗakar da wani ina ne ina wani wa'azi to abin tambaya a nan wurin shin ya halatta mutum da mutumin da yake sabo ya wa'azi domin in yaje yayi za a ce a samu zonan nasa bilbirri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون wanda suka ce bai halatta ba kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda suka ce ya halatta suna da yawa babban dai abin da ake lura wanda ya ce bai halatta ba to abin da yake nufi a duniya gaba ɗaya ba mai wa'azi bayan annabi dan ba ma'asumi sai annabi ina fata an fahimta in ko a cikin nan gurin akwai wanda baya sabo to sai daga hannu a gaisu. to amma abinda ake bukata ga kowane dan adam dan ya samu kamala irin ta dan adam a samu rinjayen ayyukan alkhairi tare da shi sama da ayyukan barna a samu mutum ya kauce wa kaba'ira laifin da suke akwai haddi a kansu laifin da yake akwai jefewa ko akwai kaza ko akwai kisa a kansu a samu mutum wato ainihin kashi tamanin zuwa tamanin da biyar cikin dari din sa mutumin kirki ne dan an samu cikas goma ko sha biyar wannan baya hana shi shiga aljanna ina ta an fahimta amma ka ce sai ka samu wani wanda baya laifi a sararin duniya nan babu amma so ake a samu sa su fito waje fa yaduru biha kama yaduru al-himaru biyar raha ya rinka kewayawa kawon cikin suna kasa irin yadda wato jaki ke kewayawa da dutse ko itacen da aka daura masa wajen markaɗa wani abu yan yan wutar ta taru gare shi sai haba bawan Allah a gidan duniya ba kake samu barka za ba ni kaza ba ce wallahi ne amma duk abin da kuka ji ina cewa ku yi din da ni ba na yi abin da duk ga ina hana ku to ni kuma ina yin sa abin da zai faɗa musu kenan to kaga wannan babban wa'idi ne sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana cikin hadisi mu farkon waɗanda wuta za ta fara konuwa da su ranar tashin kiyama mutum uku ne mutum na farko da za a kawo cikin waɗannan mutane guda uku mutumin da ya karanta alqur'ani ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane jama'a sun karu da shi ubangiji ta'ala ya tambaye shi dan wa ka karantar yace ya ubangiji dan kai Allah sai ƙarya kake ka karantar ne dan a ce wani ya iya wani gani ne wani shine farin da hari wani shine wahidu asri ya zama shi kadai ne ba irin sa wannan ita ce manufar ka a zuciya so kace ka samu girma so kace ka samu daukaka da matsayi kuma an riga an faɗa tun a duniya dan haka zo ka shiga wuta ita ce mukamar ka mutum na biyu mai dukiya da ya ce da dukiyarsa wajen ayyuka na addini gina masallaci gina makarantu taimakon marayu ciyar da masjidai da sauran ayyuka na alkhairi ubangiji ta'ala zai tambaye shi dan wa kai yace ya Allah nayi ne dan kai Allah sai ƙarya kake kai ne dan a faɗa kuma an fada tun a duniya din saboda haka zo wuta ita ce makomarka mutum da uku shine jarumi da ya fita wajen yaki ana ganin shi jarumi ya kashe arna da yawa ya nuna jarunta ya nuna sadaukantaka ubangiji ta'ala zai tambaye shi dan wa kai yace dan kai Allah ce ƙarya kake kai haka ne qalu shuja dan a ce wani jarumi ne wani barde ne kuma an riga an fada dan haka wuta ita ce makomarka wannan sune farkon mutane guda uku da wuta za ta fara konuwa da su da haka abin da ya zama wajibi ga dukkan mutumin da Allah ya ɗorawa nauyin karantar da jama'a yayi iyakacin kokarin sa yayi yaki da zuciyarsa yayi yaki da shaytan wajen karye wani abu dan neman girma karye wani abu dan ce in ka yi abinka dan Allah ba dan a faɗa ba mutane suka faɗa wannan baya kawo maka cikin wajen ka. ya zama lisanin sirqin fil akhirin da annabi ibrahim ya roka waje alli lisanin sirqin fil akhirin wato mutane su rinka banka da da kalmomi na gari dan wannan ya zanto sai da kan cewa mutumin kirki ne amma kar wannan ya zanto ita ce manufarka kai dan a ce kai ne kaza ko kai ne shugaba kaza ko kai ne mai kaza dukkan wanda ya dan wannan to ya tabbatar ya rushe ladansa ya yi iyakacin kokarin sa ya yaki da zuciyarsa wannan mutum ba zai iya barana daya tsakanin su da shedan wata rana ya ci nasara akan shedan wata rana shedan ya ci nasara akan sa ba wani mummuni da zai ce gaba ɗaya ya ci nasara akan shedan ya gama gaba ɗaya الحرب سجال بينك وبين الشيطان وتلك الايام نداولها بين الناس wata rana ka murkushe shi wata rana ya murkushe ka amma da haka da haka harka samu ka ci karfin sa harka samu ka ci lafan sa imam ahmad bin hanbal yana cikin cuta ta ajali sai dan yazo a siffar dan adam akan ka san ga ya leko yake ce masa laqad najawtu minni ibn hanbal najawtu minni ibn hanbal ka gudu ka tsere mun ban samu damar halakar da kai ba ibn ibn hanbal ko na cewa har yanzu har yanzu har yanzu har yanzu mun tsare maka ba majiyata ne suka rinka jin yana cewa har yanzu har yanzu har yanzu amma ba su dace dan lokacin da yake masa wannan magana to kaga wato masu kyakkyawar zuciya kenan saboda babu abin da shedan ke so ya ga ya lalata mutumin da yake karantar da al'umma domin idan ya rusa ka ba sai za zaka rushe ba sai dubban jama'a sun rushe tare da kai kamar yadda in ka gyaru sai dubban jama'a sun gyaru tare da kai dan haka in dai mutane suna sauraron ka tun daga biyar har zuwa goma har ɗari ka tabbatar waɗannan mutanen amana sai Allah danka a hannunka duk abin da zaka faɗa kar ka fita san zuciyarka ka faɗa abin da shine karshen abin da binciken ka na ilimi ya kai gare shi kuma a tsakaninka da Allah shi kake fatan a tashe ka gaban Allah ranar tashin kiyama ai maka tambaya ka ansa ba wai ka faɗa dan ka sabawa wani ba ba wai ka faɗa dan ka ci mutuncin wani ba ko dan ka kaskantar da wani ba Allah ya ga zuciyarka ka faɗa ne dan addinin sai ɗaukaka wani ya ji haushi wannan ruwansa wani ya ji daɗi wannan ruwansa amma kai manufarka ya za a addinin Allah ya ɗaukaka to sai mutum ya yi faɗa da zuciyarsa ya samu wannan ya murƙushe shi ɗan ya murƙushe son zuciyarsa in ba haka ba ba abinda shi ɗan yake so illa ya halakar da malami ya karanta da addini ya sa maka son zuciya kuma shi sa manzon Allah ya faɗi wani hadisi mai ban mamaki wanda ibnu rajab hanbali littafi guda ya kansa da yake cewa ma ibani ja'iani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada lalaha min hubbil mar'i almala wa sarafa lidini manzo Allah ya ce kuraye guda biyu masu jin yunwa waɗanda aka sake su cikin garken tumaki barnar da za su yi a wannan garken ba ta kai barnar da mutum zai yi ba idan yana neman ɗaukaka yana neman dukiya ta hanyar addini duk mutumin da yake son ya samu kuɗi ta hanyar addini ya samu ɗaukaka a ɗaukaka shi a ce kai ne shugaba ne kai ne wani kai ne wani ta hanyar addini barnar da yake yi cikin addinin ta fi barnar da koraye mai mutu suke in an sa su a garsin ta wani shi sa don matsala inda ka samu cewa ana rikici tsakanin ko kungiya kaza da kungiya kaza ko jama'a kaza da jama'a kaza in ka samu ba laifin mabiya bane laifin ne in malami suka ga dama ranar kaza idan wani abu ka dora mutane na kuskure ka gano kuskure ne kace jama'a yau na janye na yi istighfari tsakanina da Allah ba kenan ba kula ta lafa amma mutukar mutum zai kafe akan wannan to dole ko mabiyansa su bi shi akan wannan kuma ai ta yin barna kuma duk kai ne ka zanto sandiye su atamuruna الناس بالبر وتنسون birri wa antum tatluna alkitaba afala taqilun wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim adh-dhann sai daga cikin tabi'i imamu mujahid yace bi ma'anar yaqin dukkan zanni bi ma'anar yaqin malamai suka mayar masa da martani cewa a'a da ya ce mafi yarin jayan zanni cikin alqur'ani bi ma'anar da ya fi haka ne domin da yawa daga cikin zanni a cikin ya bi inni zanantu anni mulaqin hisabiya wa ra'a al-mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa wannan dukkan su zanni bi ma'ana al amma zanni yana zuwa bi ma'ana shak in yattabi'una illa adh-dhann wa in hum illa yakhrusun kaga adh-dhann ba wai al ba suke bi min ilmin وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه wa kana Allahu azizun hakima kaga azzannu anan da ma'ana ashak ba wai dukkan zanni bane da ma'anar yaqin amma anan alladhina yadhunnuna wato bi ma'anar yaqin kenan alladhina yadhunnuna annahum mulaqu يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون التي يا بني إسرائيل يا ذرية بن يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كنتم نعمة ود نعمك إتا وأني فضلتكم على العالمين كما كنتم سواني نافي في تاكو أكم متانا زامنكم ta yadda aka zaɓi annabawa a cikin su aka zabi manyan masu mulki cikin su kamar yadda muka karanta wata ku yawman ku ji tsoron wani yini da ke tafi la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai ba ta wadatar da wata rai wani abu yawma la tamliku nafsun li nafsin wata wal amru yawma idhin lillah ولا يقبل منها شفاعة بذا أكرت في توبة جوتري ولا يؤخذ منها عدل بذا أكرت فانسا بدجوتري أتي bayar أبو dukiya بارن a أدم ka daga azaba. ko a ce ga wani da zai ceci wata rai wala hum yusarun kuma ba za a taimake su da komai ba a ranar tashin kiyama wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da mu'tazilawa masu inkarin ceto suka makalkalewa wajen cewa babu wani ceto a ranar tashin kiyama dan Allah ce wala yuqbal minha shafa'a wala yuqad minha adlun wala hum to amma gaskiyar al'amari shine maganar ceto a cikin alqur'ani ta zo da salo biyu salo na farko kore ceto kamar nan ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها أجر ولا هم ينصرون salo na biyu tabbatar da ceto amma tare da sharuɗa kamar manzon ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wa la yashfa'una illa liman to wannan ayoyi sun tabbatar da ceto amma tare da sharadi sharadi na farko ba wani mai ceto da zai ceto sai Allah ya ba shi izini sharadi na biyu ba wanda za a ceto sai wanda Allah ya yarda da shi Allah ko yana yarda da mutum ne in mutum ya mutu tauhidi dukkan mutumin da ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida amma mutumin da yake mummuni ne mai sako ayyuka na sako sun sun wajabtar masa shiga aljanna dan a masa azaba to irin wannan shiga wuta kai dan a masa azaba da wuta to irin wannan ne sai san masu cito ke amfanin sa an gane ko da haka maganin ceto ko dai a ce an kore shi to wannan ana magana ga dukkan wanda ya mutu ba tare da imani ba wannan la yuqbal minha shafa'atun wa la yuqbal minha adlun wa la yusarun ko a ce an tabbatar da shi wannan ana magana ga mummuni da ya mutu yana da ayyukan sako waɗanda sa iya sa ya shiga wuta a yi masa azaba to wannan sai ya samu idan Allah ya yi izini ga masu ceto a cece shi ko in Allah ya yarda da shi cewa shi mai tauhidi ne kuma a cece shi wannan ya tabbata cikin hadisai ingantattu da aka kore ceto gaba daya wannan bid'a ce wadda mu'tazila suka fara kawo ta a duniya sai Allah ya وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ نجيناكم تنام كتنا من لوكة دمك قامت بكم من آل فرعون دقى فرعون ذريته إذا أنت آل فلان أنا نكون هو وذريته wa laqad jaa ala fir'auna nuzur wato masu gargadi sun zo wa fir'auna da mutanensa ba za ka ce iyalan gidansa kaɗai ba a'a shi da mutanen gidansa domin in an ba ambace su kadai ba lalle ne iyalan gidansa su shiga ciki ba amma in an ambaci iyalan gidansa to lalle zai shiga ciki wa daina daynakum min ali fir'aun ku tuna lokacin da muka tsamar da ku daga fir'auna da iyalan gidansa yasumunakum su azab wanda suke dandana muku munin azaba yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka ƴaƴanku mazaje wa yastahyuna nisa'akum kuma suna kyale ƴaƴa mata da rai su mai sai su bayi wa fi zalikum lalle a cikin hakan da aka muku bala'un akwai jarraba daga wajen ubangiji azumun wanda take mai girma bala'un min rabbikum wata jarraba daga wajen ubangiji azimun mai girma lafazin zalikum ko dai ya koma zuwa ga al-inja wa idna dainakum at-tanjiya kenan wato tsamar wadda Allah ya muku bala'i ce mai girma sai zanto kyakkyawan bala'i kenan ko kuma zalikum ya koma zuwa ga ya kun su al'azab na akwam. sai zanto al'azab kenan bala'un wato jarraba ce mai girma wato wadda Allah ya jarrabe ku da ita azimin wadda take mai girma domin albala yana zuwa da ma'anar kyakkyawa yana zuwa da ma'anar mummuna wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un da haka sai zanto zalikun dinnan zai iya koma zuwa ga attanjiya zai iya koma zuwa ga wato ainihin yasumuna kum su'al azab wa in faraqna bikum al bahra tuna lokacin da muka rabe teku saboda ku faraqna muka raba teku gida biyu bikum a sanadiyyar al bahra kenan teku fa anjaynakum muka tsayar da ku wa aghraqna ala fir'aun muka halakar da zurriyar gidan fir'auna wa antum tanzuruna ku kuna gani wannan ana magana da yahuda wanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba saboda ni'imar da aka yi wa kakanninsu na lokacin annabi Musa su ma ni'ima ce a gare su domin da an halakar da kakanninsu to da su ba a zo ma har aka haife su ba amma tsamar da kakanninsu kamar tsamar da su ne shi yasa sai Allah ke cewa muka yi muku muka yi muku muka yi muku bayan ko su wanda Qur'ani ke wa magana yanzu ba su aka yi wa abun ba ana magana ga waɗanda suka yi zamani da annabi Musa alaihi salam wancan abu da fir'auna ya mutu na yanka ƴaƴa dai da ƙyale ƴaƴa mata sanadiyar yin hakan wato bayanai sun zo daban-daban da malaman tafsiri suke kawowa waɗansu malamai suka ce fir'auna ya yi haka ne lokacin da ya ga banu isra'ilawa suna ƙaruwa sai su tsoron population ɗinsu zai yawa idan ko har suka yi yawa to wata rana za su sa rai dangane da mulkin ƙasar misra bayan ko da su ɗan tsiraru ne to yaya za a yi a ɗan sassabe su a kashe wani adadi daga cikinsu shi aka rinka kashe ya'ya maza mata kuma ana mayar da su bayi ku yanki kaga kenan ba za a samu haihuwa da cigaban gaban al'umma ba dan rage population din su dan saboda sun zo Misra suna yan tsaro domin tarihin zuwa banu Isra'ilawa Misra shine lokacin da Annabi Yusuf alaihi salam ya zo bayan ya zo ya samu mulki a garin daga karshe iyayensa kuma suka so suka hijira suka zauna to daga nan banu Isra'ila suka rika girma suka rika girma karkashin fir'aunan wancan zamani ya ba su kariya amma bayan shuɗewar annabi yusuf alaihi bayan shuɗewar wannan sarki na misra da ya baiwa annabi yusuf shugabanci ko kuma ya ba shi minista na masana'antu da albarkatun ƙasa. bayan shuɗewarsa to sai ya kasance kuma suna samun matsatsi da kuntatawa har zuwa lokacin da wannan fir'aunan annabi musa ya zo wanda shi ne ya rinka kokarin ya zai ya rage population ɗinsa ya zai ya rage yawansu su dan kasu karfi wata rana su sa mulki su sa rai a cikin harkar mulki haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa waɗansu malaman suka ce a'a mafarki ne yayi wata wuta ta taso daga gidan daga banu kan'an a baitul maqdis da wutar ta taso sai ta zo ta da cikin garin masar babu gidan wani bakibdi kiddawa face sai da wannan wuta ta shiga ciki kiddawa sune asalin mutanen mazauna masar wanda su banu kan'an ta annabi yusuf zuwa suka kamar baki ne a garin kenan to saboda haka sai masu fasarar mafarki suka ce da shi wannan na nuna waɗannan tsirarin banu kan'an da suka zo banu isra'ilawa da suka zo wurin da suka taso daga banu kan'an su ne wanda za su zanto sanadiyar gushewar mulkin ka to wannan sun sa sai rinka yanka ya'ya maza yana kyale mata ko dai wancan riwayar ko wannan riwayar dukkan su dai riwayat ne da banu isra'il wanda ba a samu wani nassi da ya karyata su cikin alqur'ani kamar yadda muka sha faɗa ruwayoyi na bani Isra'il kashi uku ne ko wanda ya tabbata gaskiyar su saboda dacewar su da Qur'ani da hadisi kaga dole ne a bi ko waɗanda ya tabbata ƙaryar su dan saba su da Qur'ani da hadisi kaga wannan dole ne a kareta ko waɗanda ba a samu abin da yake gaskata su ko kareta su to irin wannan ne ya gaskata su ko kareta su to irin wannan ne manzo Allah ke cewa la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukazzibuhum maqulu amanna billazi unzila ilayna an gane ku وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذا فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون سي أبن كثير وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ وعدنا موسى كتنا لوكة دمك الكولي أنه موسى عليه السلام أربعين ليلة tsawon dare arba'in ko kuma kwanaki arba'in ya yi azumi sun matakastun al'ijila min ba'dihi sannan sai kuka riki dan mariki bayan tafiyar sa wa antum zalimuna kuna masu zaluntar kawunan ku wato Allah madaukakin sarki ya yi alƙawari da Annabi Musa alaihi salam bayan shudewar kwana 30 zai zo ya yi munajati da Allah da haka aka umarce shi da yin azumi a lokaci na karshe ko kwanakin karshe na azumin su sai bakin sa na wari sai ya kokarin ya gusar da dattin bakin sa dan kare je wajen munajati da Allah kuma bakin sa na wari kawar da wannan datti da yayi sai ubangiji ta'ala ya ce ya ƙara waɗansu kwana goma har sai ya dawo yadda yake kafin ya samu munajati da ubangiji domin na kulufu fa min sa'in da ta yi inda Allah min rihil misk shine Allah madaukakin sarki yayi bayani ta cikin suratul araf da kwanaki 30 ne sai aka cika suka zama 40 fatamma miqatu rabbihi 40 layla anan gudu sai aka ambaci 40 din a dunkule wa izwa adna musa 40 layla bayan annabi musa ya tafi sai ya halifantar da samiri dan shugabancin mutanansa samiri kuma halakakke ne dan haka sai halakar da su ya kirkiro musu bautar dan maraki shine Allah ce summa takhastum al-idl min ba'di wa antum zalimuna kuna masu zaluntar kawunan ku thumma afawna ankum sannan daga baya muka yi muku afwa min ba'di zalika bayan wancan abin da kuka yi na rikar dan maraki la'allakum tashkurun mun yi muku afwa din da langume dan ku godiya ga Allah ku dawo kan tafarkin gaskiya wa iz atayna musa kitaba wal furqan kuma ku tuna yadda muka biyo annabi Musa alaihi salam al'kitab littafi wal furqan muka bashi furqani to alkitab din shine alfurqan alfurqan shine alkitab sai dai wani ya iya cewa ai wannan ya saba wa ka'ida ta atafi domin al-atafu yaktabu al-mughayara domin labudda an tatahaqqaqa al-mughayaratu bayna al-ma'tuf wal-ma'tuf alayhi in an ce kaza da kaza to kaza din nabi ba shi ne kaza na farko ba kenan alkitab daban kenan alfurqan daban atina musul kitab wal furqan la'allakum tahtadun sai masana harshen larabci suka ce eh المغايرة قد تكون في الزواج وقد تكون في الأوسط أبو ديا إذا تعدد صفاته جاز أطف بعضها على البعض الآخر abu guda ɗaya in ya samu sufofi biyu ko uku ya halatta ka ambaci sufofin kamar kowanne zati ne mai zaman kansa bayan ko sufofi na zati ɗaya alkitab din shine alfurqan an sa masa suna alkitab wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in mawqitan wa tafsir li kulli shay maktub ne amma alfurqan li'annahu yufarriqu bayna alhaqq wal batil dan yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kamar da Allah ya ce wa laqad atayna Musa wa Harun alfurqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin can ma sai aka ambata abu guda uku an gane ko alfurqan sannan ad-diya' sannan azzikr lil muttaqin bayan ko duk abu ɗaya ne shine a taura din wa idza atina musa kitaba al furqan kutuna lokacin da muka ba annabi musa alaihi salam al kitab shine littafi al furqan littafin da ke lallabe tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tahtadun domin ku samu siriwa ku samu kimtsuwa kar ku rayu cikin dimuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah shi ya zama farko ne na cewa menene bambanci tsakanin ayoyin nan guda biyu ayar da ke cikin suratul baqara da wadda take cikin suratul baha ayar cikin suratul baqara Allah ta wa yasalunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa ta suratul baha kenan ta suratul baqara Allah na cewa fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ayar da ke cikin suratul baha tana magana ne dangane da duwatsu na duniya waɗanda Allah ya sanya su zanto tura ku ga ƙasa waja'alna fiha rawasiya shanikhat wa asqaynakum an furata wal jibala autada duwatsun da aka sa su zanto tura ku ga ƙasa idan kiyama ta zo za a narkar da su a mayar da su gari wa yas'alunaka anil jibal za su tambaye ka dangane da duwatsu na duniya idan kiyama ta zo ya za a yi da su Allah ce fa qul yansufuha rabbi nasfa ka ce ubangiji na zai sheke su iyakacin shekewa su zanto gari amma ayatu ta suratul da Allah ce fatakun narin allati wa an hannasu wal hijara al hijara din da ake magana anan ba waɗannan duwatsun ba a'a ke bantattun duwatsu waɗanda masu bautar gumaka suka yi gunki da su suke bautata musu da haka Allah ce innakum wa ma ta'buduna min dunillah hatabu jahannama antum laha waridun ku da abin da kuke bauta ba Allah ba za ku zanto makamashin jahannama wato innakum ku kafirai wa ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta ba Allah ba irin wanda kuka sassaka da duwatsu ko kuka yi shi da katako hasabu jahannam makamashin wutar jahannama ne antum laha waridun waɗansu malaman tafsiri kuma suka ce a akwai jibalul kibrit wato waɗansu duwatsu ne waɗanda sinadarin da ake yin ashana da su akwai duwatsu da za a yi manya manya da sinadarin da ake yin ashana da shi sai a sa shi cikin wutar jahannama domin abin ne mai tsananin kama wuta dan hakan ya zanto daɗin azaba akan kafirai haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa don haka kaga ayoyin guda biyu ba su sun karo da juna wannan cewa game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wanda yake cewa idan mutum ya ci tafarnuwa ko albasa kada ya kusanci masallaci to shin wannan yana nuna cewa kenan mutum ba zai zo masallaci ba har sai warin bakinsa ya gushe haka hadisin ke nunawa dukkan mutumin da ya ci tafarnuwa ko albasa manzo Allah ce fala yakrabanna masajidana kare kuskusa kare kuskure ya kusanto masallacin mu al malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam Malaiku na cutuwa da abinda dan adam ke cutuwa da shi malaiku suna jin warin bakin ba daɗi da haka ba za ka zo masallaci ba har sai in ka yi amfani da abin da zai gusar da wannan tafarnuwa din man goji haƙori ne menene ka amfani da shi ya zanto ba warin sannan ka zo wato wannan abin da ke nunawa bai kamata mutum ya ci tafarnawa ba sai a lokacin da ya san akwai ratan lokaci kafin ya je masallaci ta yadda kafin ya je masallaci warin ya gusu ko ya yi amfani da abin da zai gusar kamar da safe kafin azhar akwai ratan lokaci ko bayan isha'i kafin asuba akwai ratan lokaci ko mutum yana amfani da abin da zai gusar da wannan wari to wannan babu laifin in ya gusar da warin tafarnawa ɗin ko warin albasa malamai na fituhu suka ce abin bai takaitu ba akan tafarnuwa da albasa kadai manzon Allah ya faɗe su ne dan buga misali in ba haka ba duk abin da ke gadar da warin baki in ka ci kanka zo masallaci ko wata miya ta ce wadda ta da dawa da yawa yadda bakin ka zai rika wari ta kawai bakin ka so ko dai ka gusar da dukkin kafin ka zo masallaci ko kuma karka to balantana kuma shan ba wannan aibin babu aulaka warin ba ko shi ba za ka zo masallaci ba don bayan Allah za su cutu da kai malaiku ma za su cutu da kai bai kamata ba sun sai mutum kai sa haka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa ba'du